mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu baumia da Right Honorable Andrew Michel, ƙaramin ministan raya ƙasa da Afirka ne suka jagoranci zaman tattaunawar a fadan shugaban ƙasa ta Jubilee Square da ke babban birnin Accra. Da yake jawabi a wurin zaman tattaunawar, Dr. Mahmudu baumia ya yaba da gagarumin ci gaban haɗin gwiwa da aka samu a ƙarƙashin majalisar kasuwanci tsakanin Birtaniya da Ghana ko UKGBC a takaice tun lokacin da aka kafa ta. Ya ce manufarsa ga majalisar na rage shingen kasuwanci da inganta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin Ghana da Birtaniya ya kai ga samar da kuɗaɗen gudanar da wasu manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a faɗin ƙasar. I have been so so impressed with the accomplishments. Na gamsu da nasarorin da aka samu cikin shekaru shida da suka gabata a ƙarƙashin UKGBC. Idan ka dubi ayyuka a fannin samar da ababen more rayuwa alal misali sun kasance masu ma'ana sosai. Filin sauka da tashin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kumashi da na Tamale akwai asibitin yankin gabas ɗakin haihuwa da kula da yara asibitin koyarwa na Noce da ke kumasi akwai kamfanin aqua africa limited wanda ke samar da ruwa mai inganci ga garuruwa goma sha shida faɗin ƙasar da sauransu dr baumi ya gode wa gwamnatin Birtaniya. i would like uk government ina son gode wa gwamnatin Birtaniya saboda tallafi da take bai wa ghana da haɗin gwiwar da muke gani daga kamfanonin masu zaman kansu da zuba jari da ake yi kuma muna fatan yin aiki tare musamman yayin da muke tsara sabbin matakai a bangaren sauyin yanayi. Right Honorable Andrew Michel, karamin ministan raya ƙasa da Afirka na Burtaniya, ya jaddada muhimmiyar rawar da majalisar ta taka wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu. And I know from my ministerial colleagues including Penny Mordaunt and Vicky Ford. Na san daga takwaroriya na ministoci da suka hada da Penny Mordaunt da Vicky Ford waɗanda suka jagoranci zama na ƙarshe a London a watan Mayu irin rawar da majalisar kasuwancin Ghana da Burtaniya ta taka wajen zurfafa dangantaka mu da juna na ƙara kasuwanci da zuba jari gina haɗin gwiwa samar da aikin yi tallafawa ci gaba mai ɗorewa da kuma wadatar juna shin koya Ghana za ta tabbatar da ɗorewar wannan dangantakar idan aka yi la'akari da ɗimbin amfanin da Ghana ke samu musamman idan an samu canjin gwamnati tambayar da na yi wa masani akan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim kenan. Eh, lokunta da yawa idan an kirkiro wasu ababa aka dai eh, wannan yarjejeniya na wanga majalisi na kawo ma mutan Ghana amfanin da suke bukata shi a ci gaba da shi amma dai sabon gwamnati ya zo kuma shi kuma gwamnatin ko ta gwamnati na ga kaman abin ya karkata masu turawan eh, suna manipulating ko exploiting eh, namu arziki na kasa ta wurin kuma sha duba a yi gyara amma ina kyautata zato ga majalisi ko an zo da sabon gwamnati za yi kokari a ci gaba da aiki ghana ce kasa ta hudu da birtaniya ta fi shigar da kayayyakin kasuwancinta a ƙasa da hamadar sahara don haka birtaniya ke da burin bunƙasa kasuwancinta da ghana zuwa fam biliyan miliyan 1.4 nan da shekarar 2024. Idris Abdallah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.